Assalamu alaikum ɗan uwana barkanmu da waraka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bayanin namu da zan yi mana. Da farko dai na Sani YSP mamallakin Alfarma TV kuma sannan manajan cryptocurrency eh, Hausa number one sannan kuma manajan matashin so page sannan kuma manajan so marurin zuciya bugu da ƙari admin a channel ɗin wasiƙun soyayya na zamani da kuma SK masoya fans. wannan duka mamallaki na ne kuma a ƙarƙashi na suke ko ne mai jagorantar su wannan channel din nawa da haka ku kasance da ni a kowane lokaci domin samun abubuwan da za su amfanar muku rayuwa kwana biyu nan wasu da yawa cewa na daina yawan posting na daina yawan abubuwan da ya kamata a cikin facebook dina to ba don komi ne yasa na dakatar da wannan ba sai domin ba wa dan adam dama domin ya huta akan yawan wasu abubuwan da ya kamace shi amma insha Allah na yanzu na dawo kan aiki insha Allah zaka samu dukan ayyukana a cikin channel din Alfarma TV ko kuma zaka samu a cikin wasikun masoya My fans Sani YSK insha Allah a kowane lokaci ku kasance da ku ni ne naku Sani YSK matashin so muta lafiya nagode nagode